Yau ne mayakan ruwa daga kasashen duniya talatin suka fara wani atisaye na shekara-shekara a nan Najeriya da sannu hankali zai karaɗe duk kasashen da ke cikin wannan gwada kwanji. Atisayen mai take Game Express rundunar mayakan amurka da ke nan afirka wato us africa command ke daukar nauyinsa na tambayi kakakin hedikwatar sojojin ruwan najeriya navy captain suleiman dahun ko menene ma'anar wannan atisaye wato shi wannan atisaye exercise obangame express rundunar sojojin america da ke ma'amala da sojojin afirka don da ake kira us africom ke shirya wannan atisaye din mai dai kalma ce ta wani yare na kamaru kuma nufin wannan kalma shine tarayya haɗin kai haɗa ƙarfi da ƙarfe saboda a maganance saboda su matsaloli da ake samu a cikin tekunmu na ƙasashen afirka a ruwan najeriya za a fara yau 24 kenan a yadda muke magana yanzu akwai ƙasashe 30 da suke yin wannan atisaye din ko da baya ga ƙasashen afirka har ma da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta ta kasashen tsakiyar Afirka wato ECAS da ma wasu kasashen da ke wajen nahiyar Afirka irin su Andalus, Belgium, Brazil, Denmark, Norway, Turkey da Netherlands duk suna cikin wannan shiri na atisaye. Masana irin su Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano ga yadda suke kallon wannan atisaye. Shugabancin duniya yana tafiya da karfin soja bayan maganar tattalin arziki da siyasa ɗaya da cikin hanyoyin da ake gwada wannan karfin sojan ciwon ta isa shine irin wannan haɗin gwandizar na atisaye. Menene amfani ko moriyar da ƙasashen Afirka za su samu a wannan atisaye? Idan shugabancin wanda ya kamata ne musamman shugabancin askarawan sai na ɗaya za su iya rabauta da abin ta ƙoƙarin su na dabaru din aka zo da su sabo sabbi waɗanda su amfana da sannan su ma a lokacin da ake wannan ɗin sai su tafi da niyyar nasu nazarin su ga su kuma waɗanda suka zo su koya igore su su kuma wani rauni suke da su kuma ba za su rasa ba gano wannan raunin sai su rike shi ya zame mana ƙarfi ne kuma. ko a baya ma dai an gudanar da irin wannan atisaye a najeriya kowane tasiri hakan yayi ga kakakin sojojin ruwan najeriya navy captain suleiman dahun. farko dai ya karfafa haɗin kai ya karfafa mu'amala da yadda da amincewa tsakanin dakarun ruwan kasashen afirka maso kudu da maso yamma kuma gaskiya ya karfafa karfinmu na maganance wa'yansu matsaloli da ake samu a cikin ruwa in ka duba exercise ne ya taimaka kwarai da gaske a maganance wa'yansu mugayen abubuwa da muke gani a cikin ruwanmu hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria